الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمه هل يزوى كتاب الحج قال يا كاو بابي babin wanda ya sa alama a jikin dabbarsa ma'ana wacce zai yi hadaya da ita wa kallada kuma ya rataya mata wani abu wanda zai nuna shi ma alama ne al-ishar alama ne amma wanda ake a jikin dabba ne ko da wuta ko da wani abu ma'ana za a dan taba sa karfe a wuta in yayi zafi sai a ɗan taɓa ko zan ragumi ko wani gefe nashi amma dai gashin ake taba bai kaiwa har cikin fata wannan alama ne da yake nuna cewa wato dabban nan ta hadaya ce ana ko ta bace cikin wasu dabbobi za a iya gane ta in gane ko ya ce wa kalla da bibil hulaifati thumma ahrama amma yayi wannan alamar ne na dabba a zil hulaifa a miƙati sannan kuma sai ya dau harama wa qala nafi'un kana ibn umar radiyallahu anhuma idha ahda min al-madinati qalladahu wa ash'arahu bi dhil hulaifati yaqunu fi shiqqi sanamihi al-aymani بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة نافي يرويتو daga Abdullahi dan Umar ko yana ba da labarin Abdullahi dan Umar abin da yake aikatawa ya ce idan ya ɗauko hadayansa abin yankansa daga madina yana wato rataya mushi abin da ake ratayawa ne a wuyansa kuma ya masa ish'ar wannan alamar yana yi ne a zilhulaifa ma'ana a miƙati idan kama yana nuna cewa lokacin da mutu ya ɗauko hadayar a miƙati ya kamata ya aikata wannan abubuwa yaqunu fi shiqqi sanamihi al yana wato asalin duba gefen dama na tozara gumi din ana sai ya ɗauki abin da zai mishi alama da shi sai ya yi alama a ciki kamar yadda ya gabata za a sa karfe ne dan yi zafi a wuta amma ba zafi da zai cutar ba inda kaga gashin dabba kana taba shi da wani abu zaka ga ya kama haka to ba zai taba har ya kai cikin naman ba alama ne da za alama ne ake a cikin fata shi yasa wannan ba wai azaba bane da aka hana azaba da wuta hada laysa babu ta'dib wannan babi ne na yin yanda za a gane kaga akwai shedan yasa mutanen jahiliya suke madabba sukan yanka kunnan wani lokacin ayi yanka biyu ko ko a sa mishi wani alama kamar yanda ma'ana yayi alwashin cewa sai ya batar da bayin Allah yace wala amurannahum fala yubtikunna adhanal an'am fala a zanen an'am wannan daga shaidan ne nuna musu da haka irin waɗannan dabbobi aka musu wata alama a jahiliya don a gane su su a jahiliya kenan sai ya zama dabba ce da ko ba a ɗaukan kaya a kanta ko ba a tatsan nonanta ko kuma ba a kula ta ma duk abin da ta aikata sai dai mutum ya sa mata ido saboda an ma'ana sanya ta an saryar da ita ga alloli ga gumaka to da wannan alamomin shedan ya ya musu alama ma'ana suke gane wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalafa domin bai cikin alamomin da shedan ya faɗa cewa zai umarci bayi da yi dan haka sai yazo da alama na asa karfe a sa ma'ana a cikin gashin dabbar dan ya fitar da alama shi yasa ko a yanzu ma an kaje zaka ga akwai waɗannan alamomin musamman a cikin wannan ƙasa idan lokacin aikin hajji yi in ka tafi manhar wajen da ake yanka za ka ga dabbobi masu wannan alama wani yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na sunna ne ma'ana huwa alal istihbab da kuma kwadaitarwa ba za a ce kuma wanda bai yi wannan ba hadaya tashi ba hadaya ne amma dai ya bar wani abu wanda yake na sunna ne wanda yake mai kyau to yana musu alama ne da wato kaman abin da ake sa kaman na karfe a wuta kuma yana fuskantar da dabbar sai ta fuskanci alƙibla shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu haka yake kuma yana yi ne lokacin tana durkushe ba a tsaye ba قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة ابن الزبير عن المسور ابن مكرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهديبية من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالأمرة ودنا أروى ابن الزبير يا رويتو دقى مسور ابن مخرمة da marwan suna cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya fita shekarar hudaybiya shine shekara ta shida daga hijiran mazala sallallahu alaihi wasallama ya tafi dan yayi umara a garin makka bayan yayi hijira umarar shi ta farko da ya fita yi kenan ya fita cikin wato eh, ɗaruruwa daga cikin sahabbansa daruruwa daga cikin sahabbansa ko dubu da wani abu har sai da suka je zilhulaifa ma'ana a madina kenan to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya ma abin yankansa alama na hadaya kuma ya sa musu alama waccan da ake sawa ta wuta sannan sai ya harama da umara kenan idan mutum yana da abin yankansa na hadaya in yana so ya sa musu wannan alamar sai ya zo miƙati wannan shine cika an gane ko sai bari in ya zo miƙati kaga shine abin da Abdullahi dan Umar ya aikata shi shine abin da ya zo cikin aikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yadda muke faɗa zai wahala a ce kirani yin a yanzu sai dai mutum ya yi shi da wata sura na kila ya wakilta a yanka masa abin yanka a irin wannan surar kila yana iya yiwa amma mutum sai ya zo da abin yankansa wannan yana da wahala a irin wannan lokaci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وهداها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له عائشة رضي الله عنها تكي cewa wato ni ne na wato asalin warware kala'idin dabbobin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai ya zo shi kuma ya rataya musu ya musu alama kuma yayi hadaya da su tace to babu wani abin da ma'ana ya haramta a gare shi wanda da an halatta masa ma'ana tunda yayi wannan shikenan ya daura niyya ta aikin da zai shiga da haka wannan ishar ne na hadi kuma Allah madaukakin sarki ya ce yana daga cikin abubuwan da Allah ya umarci muminai da girmamawa kuma kada a saba ma Allah a cikin su Allah ya ce la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alhadiya wala alqalaida haka la tuhillu la, wannan yana daga cikin da wannan alamun da ake musamman hadaya din haka nan alƙada'id, dabbobin da aka abin nan Allah ya haramta a auka musu mana a saba ma Allah a ciki ko kuma watannin ashurul haram gane ko yace la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alhadi wala alqala'i shi yasa ko masu barna ne idan suka ga waɗannan dabbobin da wannan alamar ba sa taba su saboda sun san wasu dabbobi ne na musamman da aka keɓance su don neman kusancin Allah da su قال باب فتل القلائد للبدن والبقر باب واتو daura wannan alƙala'id ɗin ga albudun su ne raƙuma walbaƙar da kuma shanu kenan ana yin hadaya da raƙuma ana yi da shanu da wani zai ɗauka ƙila shanu ba su shiga ciki ba gane ko ba ana yin hadaya da saniya ana yi da raƙumi ana yi da rago ana yi da tinkiya ana yi da akuya ana yi da kuma bunsuru kuma wannan su ne sunfi guda takwas da Allah maɗaukakin sarki ce tamaniya ta azwaci su ne sunfin guda takwas da ake hadaya da su kuma ake lahiya da su sannan kuma ake yanka na aƙiƙa da su amma duk abin da ba su ba ko da dabba ne na halal ba a amfani da shi wajen hadaya an gane ko kamar misali mutum ya ce to ai barewa tunda ta yi kama da akuya kuma ba abin da ya haramta ta halalci ya yi ko to sai ya ce to shi zai yi layya da barewa a madadin akuya ya ce la ya jus eh, ya halatta ya ci amma ya wani abu na ibada wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sai ya samu dalilin da ya sa haka ko mutum ya samo gada ya ce ita zai yanka a madadin akuyarsa gane ko ko mutum ya samo ƙauna ya ce ita zai yanka a madadin saniya ko ko mutum ya samo jimina ya ce ita zai yanka a madadin raƙuminsa inda sun yi kama da su duka to waɗannan ba a amfani da su ayyuka na ibada amma a wajen ci yana halatta a ci su za a ci amma ba za a yi ibada da su ba in gane ko ba za a ibada da su na ma'ana kaman hadaya ba ko kuma na abin da ya shafi lahiya ko abin da ya shafi na yanka ba ko mutum ka fara ta hau kansa ya ce to bari ya je ya samo gada ko bari ya je ya samo wani dabba ko bauna ko wani abu ya yanka da Allah ya ce azuwa azwaj ne ake kira bahimatul an'am guda takwas la ce minal minal minal baqal من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين وانا زوني اسم آه، في قدا تقوس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي Fada uhillu hatta uhilla min alhajj hafsa radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace to menene al'amarin mutane naga kowa ya ɗauko umara tare da kai mana a hajjatul wada kenan amma da muka zo na ga duk su sun mai da kayan su tufafin sun saka sun yi duk abin da aka hana su yi sun shafa turare misali sun sa kayan su in gane ko sun sa ka su? ta ce amma kai manzana sallallahu alaihi wasallama ban ga kayi tahallul ba mana baka koma ka aikata wannan abubuwan ba sai ya ce ni labbattu ra'asi aini na daure kaina ma'ana daure kai eh, wani mai ne da ake sakawa wanda yake yana iya kwantar da gashi ya rike shi saboda ma mutum koda ya ya ya sosa ko yayi wanka wannan ba zai sa ya zuba ba to duk wanda yake yake gudun gashin shi zai zuba to in ya yi sai ya shafa wannan abin nan man a gashinsa sai ya zama ya kame mishi kan sai zama ko da gashin shi yana motsi kaga ba zai dinga zuba ba domin an hana me wanda ya harama ya cire wani abu na gashinsa. sa gane ko Allah madaukakin sarki ce wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadi da yake akwai sabani na malaman mazhabobi gashi ma'ana sunni nawa ne in ya fadi yake kai abin da za ka yi fidiya zai zama ka aikata mahago wasu ka ce in ya kai kwaya uku wasu su ce hudu wasu su ce biyar haka dai akan sabani in gane ko wasu su ce su ya kai kulutun ra'as wasu ce su ya kai rubu'un ra'as an kasa kai kashi uku ya taba wani bangare amma dai gashi kwaya ɗaya kwaya biyu suna ganin ba komai amma dai wata mazhaba mai karfi ta hanabila suna cewa idan mutum ya yi susa har gashi ya kai kaman guda hudu ya fita daga kansa zai ba da abin da ake cewa hafna alhafna shine sai ya kamfaci abinci da hannunsa ya bayar sadaka din da shi bai kai fidiya ba haka wannan hafna zai kamfata ne haka da hannunsa sai ya bayar gane ko ko ɗiba abinci ya ba wani haka wannan dan ya kore wannan abin da ya ma'ana ya cire na gashi wani mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce na na dade gashi na gane ko yanda ba zai sauka ba ko ba zai zuba ba kuma na rataya hadaya ta nama abin hadaya na rataya dan haka fala uhillu bai halatta na warware abin da nake ciki na ibada ma'ana na koma na sa kaya da sauransu har sai na ƙare aikin haji ma'ana sai ya yi tahallul matsalar tahallul za ta zo ta aikin haji akwai abin da ake kira a tahallul ko الأول والتحلل الثاني كو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر wannan zai zo a cikin mas'ala ta tahalluli idan mutum ya kai menene zai yi tahallul gane ko a umara idan mutum yayi tawafi yayi sa'ayi ya yi saisaye gane ko to ya yi ta'allu zai iya sa riga zai iya aske gashi zai iya shafa turare zai iya kusantar ma iyalinsa a umara kenan a aikin haji kuma shi tahallul din matakai ne guda biyu akwai at-tahallulul asghar akwai al-akbar na farko tahallulul asghar yana halatta ma kai waɗannan abubuwa zaka shafa turare zaka sa kaya zaka yi aski amma mutum ba zai kusanci iyalinsa ba sai yayi at-tahallulun akbar gane ko wannan kaman zai zo a cikin karatu insha Allah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأبتل على إلى هديه kuma la yajtanibu shay'an mimma yajtanibuhu al-muhrim tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana yana eh, gabatar da hadayensa tun daga wato asalin Madina sannan kuma duka abubuwan da zai gabatar na hadaya ma'ana nakan sa musu ala'id dinsu ta ce sannan kuma la ya ci ta tanibu shay'an mimma ya ci ta tanibu muhrim baya ni baya nisantan wani abu da mai harama yake nisantan shi ko baya kusantan wani abu wanda mai harama yake kusantan shi a duk abin da aka hana mai harama bayyi har sai ya gama yankansa har sai ya gama yankansa babu ish'aril buduni har yanzu dai akan alama da ake sama waɗannan dabbobi din وقال أروة عن an رضي الله عنه alaihi wa صلى hadiya wa وسلم wa ahrama bil umrah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya ma abin da zai hadaya da shi ya rataya masa abin da ake ratayawa mafi yawancin abin da ake ratayawa a wancan lokacin takalma ne guda biyu akan dauki takalmi sai a rataya shi a wuyan dabba wannan duk wanda ya ga wannan dabbar ya san cewa dabba ce ta hadaya an gane ko to shine mafi abin da aka fi yin alama da shi ya yace wa ash'arahu kuma sai mishi alama da wannan wuta da yake yi sannan sai ya harama da umara idan idan mutum yana da dabba yana so ya dauki harama sai ya gama yin wannan alamar kafin ya dau niyya قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفله ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء kana lahu hillun ke cewa mazalla sallallahu alaihi wasallama shekarar da bai yi aikin haji ba ya ya aika da hadayarsa bayan ya musu alama mana zai yi alama ya aika da dabbobin amma in ya aika da dabbobin yana tsayawa a madina shekarar da bai yi haji ba kenan sannan ba abin da yake haramta a kan shi wanda ya kasance na halal mana manzala sallallahu alaihi wasallama ko ba aikin haji yana aikawa da hadaya an gane ko to haka mutum yana neman kusancin Allah madaukakin sarki ko ba aikin haji mutum daga nan yana iya cewa ya aika a yi mishi hadaya a maka wannan ba laifi an gane ko inda neman kusanci ne da Allah kenan alhaji ba ya keɓanci masu yin aikin haji ba har wanda bai aikin haji ba yakan iya aikawa da hadaya an gane ko yakan iya aikawa da hadayarsa ce wannan yana so a je a ciyar da waɗanda suke fukara da masakin na haram sai ya bayar ya nemi kusancin Allah da shi wannan babu laifi ala babu man qallada alqala'ida da biyadi har yanzu dai a cikin eh, alqala'id din da isha babu wanda ya sanya wannan alamar da hannunsa kenan mafi kyau mutum yayi da hannunsa an gane ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت أمرته فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس ana fataltu qada'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya thumma qalladaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi thumma ba'atha biha ma'a abi falam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allah lahu hatta nuhira al Abdullahi dan Abbas kamar yanda Ziyad ibn Abi Sufyan shine Ziyad ibn Abihi haka ake ce masa wai Ziyad ibn Abi Sufyan ce ya rubuta ma Aisha radiyallahu anha takarda yana neman fatawa yana neman fatawa yace Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ba mu fatawa cewa duk wanda ya gabatar da hadaya to duk abin da ya haramta akan mai aikin haji ya haramta akan shi har sai ran da aka yanka hadayan nan tasa da haka mutum ya ji fatawa sai fatawar kaman bai gamsu da ita ba ko ko kuma a'a yana so ya nemi tabbaci akan fatawar ba laifi ya sake tambaya amma dai ba irin tambayan da wanzu wani zai tambaya a wani waje in ya ji ba ta mishi ba ba ta yi daidai da abin da shi yake so ba sai ya koma wani waje ya ko za a yi daidai da abin da shi yake so ba irin wannan fatawar ba ko kuma fatawa ta ya je ya tambayi wani malami ya ji ra'ayin malami kaza kuma me zai zama kuma zai sake koma wajen na farko ya ce to ai abin da ka faɗa malami kaza ya warware to ba irin wannan ake nufi shi ma da ya ji fatawar sai ya ce to bari ya tabbatar daga Aisha radiyallahu anha ba wai ya raina ilimin Ibn Abbas ba amma dai Aisha tana gaba da Abdullahi dan Abbas ko ko a cikin haddace hadisi tana gaba da shi saboda haka Aisha radiyallahu anha malama ce ta sahabbai haka in sun yi saɓani sukan aika ta su suna maka ne suka aika mata ita tana madina to shine aka tambaye ta ya matsayin wannan hukuncin sai take cewa amra ta ce sai aisha radiyallahu anha ta ce ai abinda abdullahi dan abbas ya faɗa ba haka yake ba ni da hannuna nake warware waɗannan kala'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo da kanshi ya rataya musu in ya zo ya rataya sai ya aika su tare da ubana shine abubakar kenan shekarar da mazala sallallahu alaihi wasallam bai tafi maka ba sai ya ba abubakar ya ce ga hadayarsa don haka sai ta ce kuma ba abin da ya haramta a kan manzala sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya halatta masa har aka yanka hadayar ma'ana duk abin da yake ya halatta kan shi bai daina yi ba yana yi ma'ana yana sa ka yana sa hula yana yanke farce yana aski har aka yanka hadaya kenan ba kaman na na aikin haji bane na lahiya a lahiya ne ake da hukuncin cewa duk wanda ya dauki niyyar zai yi lahiya inda har ya daura niyyar lahiya din kuma yana da abin da zai layya da shi to da zaran zulhijja ya kama to ba zai yanke farce ba ba zai aski ba har sai ya yi yanka har sai ran da ya yi layya amma mutane da yawa suna jahilta wannan hukunci haka duk mutumin da ya niyyar yin layya da zaran zulhijja ya shiga inda yana da abin layyan ya yi niyya to ba zai yanke farce ba ba zai yi aski ba har sai ya yi yanka ranar sallah haka komi adan da yake so ya yi shi kafin wannan watan ya shiga ya so yi gyaran gashinsa na kai to ya yi wannan gyaran kafin zulkada ya kare a da zaran zulhijja ya shiga inda zai yi lahiya to wannan abubuwan sun haramta a gare shi an gane ko to aka masu lahiya sai su kula da wannan hukunci sai su kula da wannan hukunci kuma wannan hukunci ne wanda yake shimalu a rajula wal mar'a inda mace ma tana iya lahiya tana iya makanta lahiya in gane ko kuma asali ita mace ba ta asina haka ita ba za ta yanke farce ba ba za ta yanke farce ba idan gila ce to za ta yi gyaran gashi ko ba za ta yi ba inda gila shine a madadin aski na namiji ala hadi mas'ala ukra don haka ta ce to wannan fatawar ba haka bane haka idan mutum yana nan misali wani dan uwan shi zai tafi haji ya ce to ni ga abin da nake so a man hadaya a maka to ai ba zai yi ta jira ya ce to ba zai yanke farce ba ba zai yi kaza ba har sai an yanka ila wannan mutumin ya tafi tun tun cikin zulqa'ada tun farkon sa sai je har sai yayi wata biyu kai baka yi komai ba kana zaune wani akwai dan wahala ko babu taqlidi al الغنم babun yima dabbobi alama suma inda suma hadi sun shiga cikin hadaya to za a iya musu قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أحد النبي صلى الله عليه وسلم مرة فكان من yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya bada hadayar raguna amma anan bai nuna cewa ya musu alama ba ko ya kawo cewa ya bada hadaya ta raguna da haka ana bada hadayar rago ana bada tarakumi ana bada tsaniya قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبكل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا ناكسا شنكا wato cire waɗannan ƙala'id ɗin ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya rataya su ya ma alganam in an ce alganam ya shafi dukkan jinsi na ƙananan dabbobi gane ko shine alganam an ce ganam da rago da tinkiya da bunsuru da akuya su ne ganam wannan jinsin su kenan da haka ya musu wannan alama wa yuqimu fi ahlihi halalan sai kuma ya zauna a cikin iyalinsa yana halal ma'ana abubuwa ba sa haramta a kan shi قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور ابن المعتمر قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبتل قلائدا غنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها kuma yamkutu halalan tace na kasance ina wato cire ada'i din dabbobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya su ya aika da su sannan ya zauna yana halal ma'ana yana cikin halacci قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم tun kafin ya yi harama ma'ana na sa waɗannan abubuwa ɗin na cire mishi su don haka shi ya zo ya rataya su tana cirewa ta kintsa masa sai ya zo ya rataya su ta ce na mishi haka amma lokacin yana nan kafin ya yi harama in gane ko ƙabda an yi kafin ya yi harama babul qala'id min al'ihin. Babin a yi alaman nan daga ihin me al'ihin? wa jibalu aljibalu kal shi ne abinda abin da ake zare da shi abawa da ake zare kaman abin da ake dagwani da shi ko an tara ma'ana abin da ake cirewa na na saka abin da za a same shi kaman igiya haka ko kaman lagwani haka Shi ne al'ihi ma'ana abu wanda yake ba mai karfi ba to za a iya sa alama da wannan din daga cikin alamun قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت على إدها من إهن كان عندي da wannan ihin din wannan wato abawa za a ce ko zare ko na wannan abin nan na cile ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya daura ma dabbobinsa sai ya daura ma dabbobinsa shi ne zaka ga kaman yanzu lokacin lahiya kaga an daura marago ma'ana igiya ko ba ta siyarwa ba amma ta yanka ta yanka wannan shine kaman kadari din da za a iya gani dan wani gida yana kawo tunanin abun wani wani abu ne daban to kaman igiya da ake daura ma kafin a yanka sa ko ko an dauko shi daga daga kara idan za a kawo shi ana sa mishi igiya a wuya sai a zo da shi to kaga duk wanda ya ga wannan ragon dai ya san na yanka ne to wannan shine qala'i babu taqlidin na'li babu sanya takalma to ana sa alama ma da takalma qala hadathana muhammad qala akhbarana abdul a'la ibnu abdul a'la an ma'mar an yahya ibnu abi katil an iklimata an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallama ra'a rajulan yasuqu badanatan qala irkabha qala innaha badanatan qala irkabha qala fa laqad ra'aytuhu rakibaha yusayiru an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wan na'lu fi unuqiha قال تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wasallam to wannan shi ma babin rataye takalma hadisi ne na abu hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kada badana raqumarsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa hau wancan hadisin da ya gabata sai yace innaha badana kada yace irkabha ka hauni nace ma ka hau ala ya ce to lallai na ga wannan mutumin yana hawa kan dabbar nan yana tafiya a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na ga takalma a rataye a wuyan dabbar to kaga da a ce ba kyau ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya hau zai ce cire wannan takalman kuma amma da ya hau kuma takalman na wuyan ya nuna cewa alama ce in gane ko wannan ya samu mutaba'a na Muhammad ibn Bashar shi wanda ya rawaito hadisin kenan Hakanan an samo shi da wani sanadi daga Uthman ibn Umar daga Ali ibn Mubarak daga Yahya daga Ikrima daga Abu Hurairah radiyallahu anhum to sai abin da ya shafi dabbobin idan an yanka su in gane ko dabbobin idan an yanka su kaman tozar raƙumi bayan an yanka lokacin da ake yanka shi za a iya cire wani abu a bayar da shi sadaka ila shaka mutum ya yanka dama manufar yankan shi ne na farko neman kusancin Allah na biyu kuma naman shi ne a amfanar da mutane in gane ko shi ne Allah yace ce wa aqimul qani'a wal mu'tani a ciyar da mutane da shi to wannan matsala ne guda biyu zai kawo na farko abin da ya shafi wato fatin dabbobin na biyu abin da ya shafi nama yanzu kaman a al'adance abin da yake akwai shine yawanci idan mai yanka ya zo ya yi aikin yanka kaman mahauci me ya eh kai da kafa dai ko fata ko na ce a al'adance ya yi ce a al'adance mai ake ba su fata to za a iya ba su wannan a matsayin ladansu ya zo ya gama ma yanka sai ka ba shi fata ka ce ga ladanka ko ka cire kai da kafa ka ba shi ka ce ga ladanka kenan ya yi ko bai yi ba me yasa ma'ana aiki ya yi, duk mutumin da ya aiki ko in ka dauke shi ya yi ujira ka bashi ladansa ba min jinsin abin da ya yi ba kuma banda wannan wannan shine matsalan da ta fitowa fili akwai matsaloli da yawa da mutane suke fadawa cikin wannan kuskura in zai iya zuwa zai iya cewa ah, ka zo ka ka zo ka share min kaza sai in baka abinci Da kuɗi za ka bashi sai in ya yarda da cewa shi ya yarda zai karɓi wannan abu an gane ko saboda haka ana biyan mutum tukunci Ya sa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da wannan lokacin da aka yanka masa dabbobinsa na hadayansa ya ce kada ku ba mahautan nan komai daga ciki ya ce ni zan ba da abin da za a musu tukwici amma ba a ba shi nama a madadin ladansa in gane ko domin kuwa in ka ba shi nama a madadin ladansa yana akwai shubuha domin ta yiwu shi ma dama ya cancanta a ba shi wannan abin da aka kaman baka biya shi haƙƙinsa ba don idan ya zama mahauci ne kuma faƙir kaga zai zama kamar sadaka ka bashi ba ladan shi ba kuma huwa yastahiquha ya cancanci wannan sadakan lada kuwa bai cancanta ba sai yayi aiki to tunda yayi aiki ba shi aikin ladan aikin da yayi an gane ko to wannan mas'ala ce mai muhimmanci haka nan kuma abin da ya shafi nama ko wani abu lokacin da ake soke raƙumi din babu laifi ana iya ana iya cire wani abu domin kar ya ɓaci domin gudun ɓaci saboda jini da sauransu an gane ko to shine babin da zai zo a gaba wanda za mu tashi a kan shi insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk